Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Labarin dakatar da Sheikh Muhammad Nuru Khalid Jos daga matsayin shi na babban limamin masallacin ‘yan majalisar dokoki na unguwar Apo da ke nan Abuja ya karaɗe ko'ina a cikin ƙasar Najeriya da ma waje. Kwamitin Majalisar Masallacin ne ya ɗauki matakin dakatar da babban limamin bayan huɗubar da ya Juma'ar da ta gabata. kafin mu ci gaba ga kaɗan daga cikin huɗubar da Sheikh Muhammad Nuru Khalid Jos ya yi. Jinin talaka ya zama kayan kamfen a ƙasar nan. don me lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe ya ƙaru to kamata ya yi talakan najeriya ya gaya wa 'yan siyasa ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi yin zaɓe sharaɗinmu kenan ko ku hana kashe mu ko kuma mu ƙi yin zaɓe wannan shi ne sharaɗinmu idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zaɓe ba to mu kuma ranar zaɓe ba za mu fito ba domin ranmu ya fi wata demokuraɗiyya duk duniya demokuraɗiyya kare ran ɗan adam ya kamata ta dinga yi ba sawa a dinga kashe mutane a banza a wofi ba ko me yayi zahi haka har aka dakatar da Sheikh Muhammad Nuru Khalid Jos daga matsayin shi na babban limamin masallacin 'yan majalisar dokokin a ƙasar da ke da'awar mulkin demokradiyya Ganin cewa ba yau Malam ya fara yin suka da kakkausan lafazi a cikin huɗuba ba, ko maganar ƙauracewa zaɓen da ya yi ce ta yamutsa hazo? A kan wannan mun tattauna da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malaman Abuja. ka ya amsa ga abin da ya fara faɗa. To da farko sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. dalili kuwa shine a matsayina na wanda na san nuru khalid tun yana almajiri wanda yake neman ilimi kuma har allah ya sa ya zamo inda yake wadda kuma na san na riga shi zuwa abuja amma tsakaninmu watakila ba da dadewa ba kuma na san shi da kokarinsa da kwazonsa da jajircewansa in ya fahimci gaskiya yana tsaye a kanta to amma sai dai kamar da muka sani duk lokacin da mutum ya tsaye akan gaskiya ko yake faɗin gaskiya to ba kowa ke son abubuwan da zai faɗi ba sannan kuma abin da ya shafi hikimar da za a yi wajen isar da gaskiya ɗin to lallai watakila in aka yi amfani da wasu kalmomi watakila da waɗannan abubuwa da suka faru da ba su faru ba tunda Allah ya faɗi mana a cikin alkur'ani mai girma ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana anan ba ana nufin cewa Allah yana nufin a canza wa gaskiya fuska ko launi ko kuma wata kafa ba a'a sai dai akwai hikimomi da kalaman da mutum zai amfani da su ta yadda za su dace da halin da ake ciki kuma sako ya isa sannan kuma akwai abubuwan da yadda duk ka faɗe su komai gaskiyansu da jin daɗin su to ba zai yi wasu daɗi ba musamman halin da muke ciki a ƙasar nan na rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya da kuma sauran abubuwa duk da dai a yau waɗanda suka rage kawai masu faɗin gaskiya da jajircewa akan ta su ne malamai malaman kuma na gaskiya don haka wannan abin da ya faru gaskiya ba mu ji daɗinsa ba wadda kuma na san akwai matakai da da yawa da ya kamata da a ce an bi su da ma ba a kai ga haka a fahimta ta wannan kalmar ba haka ya kamata shi malam nuru khalid da faɗe ta ba kuma tun da misali yaƙi ake da lalacewar ƙasa da kuma barna da abubuwa da yawa da ake zargin 'yan siyasa ne suka haifar da su a ƙasa to babu yadda za a yi ka canza mummuna sai ka yi ka bi hanyoyin da ake bi a canza mummuna ɗin wato ma'ana babu yadda ake canza gwamnati musamman mu a tsarin mulkin najeriya bai zamo karɓaɓɓe sai ta hanyar zaɓe don haka zancen a ƙara cewa zaɓe wannan ma ba ta taso ba domin da zaɓen ne za ku yi nazari fuskanci mutanen kirki waɗanda ake zata musu alkhairi waɗanda suke da kishin ƙasa kuma suka san wato hukuncin Allah a kansu wato ma'ana suna kusa da malamai ko kuma su ma kansu malaman ne ta yadda idan aka zaɓo irin waɗannan to sai ka ga duk wata ɓarnar da muke wato neman tsari da ita Allah ya kama na wato ainihin sauƙinta ta hanyar waɗanda aka zaɓa. amma aka ce an kaurace wa zaɓe kenan a bar wasu waɗanda suke lalatattu su ci gaba da lalatar da ƙasa da kuma al'umma baki ɗaya Tun ba a je an yi zaɓe ba ina za a samu irin waɗanda da haka waɗanda ake zargin su cewa ba mutanen kirki ba ne na farko tukunna mu ɗin mu koma ga Allah mu nemi Allah gafaran kurakuran da muka yi a baya sai Allah ya bamu shugabannin kirki daga nan kuma shine zai kama hannuwan mu ya yi mana ilhama cewa mu je mu zaɓi suwane da wane sannan kuma mu ɗin mun tuba mun koma gare shi sai kiga ƙasa ta yi kyau duk wanda ake zargin ma ko abubuwan da ake gudu sai su zama tarihi da izinin Allah. Kenan ƙauracewa zaɓe ba shine ne zaɓi ba. Ba hanyar warware matsalolin da Najeriya ke ciki ba. Zuwa a je ayi zaɓen ma shi zai kama mana sauƙin matsalolin nan da izinin Allah. Domin duk wanda yake ba na ƙwarai ba in aka ce kuma an bar su ya sun su irin waɗannan mutanen ba za a je a yi zaɓe don a canza su ba bayan goya musu baya an taimake su kenan saboda haka kauracewa zaɓe ba shine matsalar Najeriya ko shi zai kawo magance matsalolin da muke ciki a ƙasar nan ba Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malaman Abuja kenan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin shirin ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau, kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta gidan rediyon Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. To har wa yau dai akan wannan magana ta dakatar da Sheikh Muhammad Nuru Khalid Jos daga matsayin shi na babban limamin masallacin 'yan majalisar dokokin da ke unguwar Apo a nan Abuja. Na tattauna da Farfesa Muhammad Hussein na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa kuma mai sharhi akan abubuwan da kaje su komo. A cikin tattaunawar Farfesa Muhammad Hussein ya bayyana mamaki, amma ya hwara ne da yin wata 'yar matashiya akan matsayin liman mai huɗuba a cikin al'umma. Mutumin da yake cikin idan kuma masallacin juma'a ne mutum ne wanda yake cikin eh, matsayin da zai iya bada huɗuba don mutane su to wannan ba nan ba ana bayarwa don ra'ayin wani ko kuma zuciyan wani babban mutum ya ji daɗi ba ne ana yi ne don a faɗakar da mutane gaba ɗaya a mai da su ta farkin gaskiya kuma haka ɗin ne ake son malamai su zama ɗin don haka kuma malamai suke ko da tarihi ma za ka ga kan cewa su annabi musa za su samu fir'auna idan har ya su yi magana su yi magana kotunsa a kotunsa a gaban shi suna iya gaya mishi gaskiya so wannan tradition din tradition din musulunci ne so shi yasa abun ya bamu mamakin kan cewa ana shayin kan cewa ya faɗi wasu ra'ayi wanda bai kamata ya faɗa akan eh, shugabanni ba dama ma ya kamata ya faɗa akan shugabannin ne mutane da yawa da suka bibiyi wannan huduba ta Sheikh Muhammad Nuru Khalid suna zaton ko maganar da ya yi cewa idan ba za a hana wannan kashe-kashe ba mutane su kaurace wa zaɓe mai zuwa a shekarar 2023 kana ganin akan wannan magana ce ko kuwa? Wannan maganan ga mutane suna cewa ya gigita su sosai ni ba na kusa da su irin masu wannan abin nan din amma na ji na karanta kan cewa abin ya gigita su sosai. ni ina ga kaman ba wannan kaɗai ba ne ina ga kaman duk da haka su suna ga kaman yanzu shugaban ƙasa ya kusan tafiya bai kamata kuma ya samu irin wannan hayyacin bayan ya fita ba amma actually eh, a cikin fahimta na koyaushe idan shugaba ya fita dole sai an yi maganar mulkin shi daga baya an duba an an yi an dubi mulkin nashi an ga menene yafi kyau a ciki wa ne kuma wayanda bai yi wa jama'a daɗi ba problem ɗinmu da shi wannan shugaba da muke da shi security ne yana da babban matsala wajen security kuma ba mamaki a faɗa ba shi kaɗai yake faɗa ba shi ne kawai ya zama kan cewa malami wanda ya faɗa hudu ba amma in ba haka ba ai a ƙungiya ƙungiya eh, majalisa majalisa za ka ji ana wannan maganan a yadda da aka yabe shi daga baya kuma aka zo ana maganan wasu aspects wasu ɓangaren rayuwan shi wayanda ana ga kan cewa ba daidai ba. Farfesa mu kaddara cewa mutane ma za su ji kiran ko kuma za su ɗauki wannan magana da Sheikh Nuru Khalid yayi da mahimmanci har su yi tunanin ƙauracewa zaɓe. Shin ƙauracewa zaɓe eh, shine hanya mahi a alawa da za ta hidda Najeriya daga cikin waɗannan matsaloli da take ciki? Ƙauracewa zaɓe shine kawai zaɓi ko kuwa? ni kamar kaman ya faɗa don abun ya dame shi sosai ne kuma ya faɗa don faɗakarwan ya shiga zuciyarsu sosai don ya jawo hankalinsu sosai amma maganan kauracewa zaɓe zai yi wahala wani mutum ɗaya ko mutane biyu ko uku su faɗa su ce kauracewa zaɓe kuma haka ɗin ya wakana ba zai wakana ba haka ɗin amma dai shi malam shi ya faɗa ta hanyar da dai shi ma gaskiya abun yana damun zuciyar shi abun da ya faru ne. amma ni ina ga kamar kauracewa zabe din ba zai zama shine solution ba a yanzu don in kuka kauracewa zaɓe sai kuma a yi me saboda haka sai an samu wannan abin da za a yi bayan an kauracewa zabe din wanda ya fi ya fi zaɓe din a abin nan a alheri shine shine abin da ya kamata a yi eh. Farfesa idan muka duba za a ga malamai suna cikin shugabannin al'umma kenan wannan mataki da aka ɗauka na fara dakatar da malamai don suna faɗin abin da ake ganin kamar shine gaskiya wani irin tasiri zai yi akan sauran malamai masu hitowa suna maganganu ɓalo-ɓalo. zai kawo problem zai kawo matsala sosai zai sa wa'anda suke yi ɗin dama ma 'yan kaɗan ne yawancin malamai ɗin akwai wa'anda masu sarai za ka gan suna faɗan abubuwa idan maganan talaka ne laifi ko mace ce ta laifi suna saurin magana a kai nan da nan sai su ɗau zafi a kai su yi maganganu amma idan na manyan mutane ne sai su shiru to amma yanzu wayanda suke magana ɗin kaɗan kaɗan ne in kika irga su a cikin ƙasan nan ɗin ba za su fi a cikin ƙasan arewa dai wanda suke fita har cikin social media ɗin ba su da yawa to yanzu an sake yara kuma wato abin da ake so shine ana so a ce nan gaba dai na faɗin gaskiya gaba ɗaya idan dai sha'anin ya shafi manyan mutane ne nan kuma su manyan mutane din akwai wasu wayanda su eh, in baka gaya musu gaskiyan ba cewa za su yi lokacin nake mulki ba ku gaya mun gaskiya ba ai ban sani ba ai ban taba sani ba saboda haka faɗa haɗin ya zama dole ne malamai su yi kada malami ya gudun wai zafin abin da zai same shi hala ba za ka samu ba za ka ƙara baka kuɗi ba hala ba za a ƙara kiran ka wasu biki ko ceremonies ba amma dai ya kamata idan ya kai ka faɗa ɗin ka faɗa za ka iya faɗa hanya biyu za ka iya ka same su ka gaya musu idan sun bar ka ka same su don abin da wasu malamai suke faɗa shine sun yi sun yi abar su je su ga manyan mutanen su gaya musu din sun yadda so shi yasa wata ransu suke faɗa a fili din don a kai musu magana din ina ma'anar wannan abin ga demokradiyyar Najeriya musamman in an ce mulkin demokradiyya akwai 'yancin hurta albarkacin baki. Wato abin da ya kamata daman a shi mulkin demokradiyya shine na farko na su mutanen da suka zaɓe ka ɗin ka share musu hawaye ta fanni da yawa kuma ka kare su kuma ka kare dukiyansu ne babban abin da ya kamata ka yi. Na biyu kuma dole ne shi demokradiyya yana tafiya da su wayanda suka zaɓe ka ɗin kai kaman kai ne baransu saboda haka ya yana tafiya da kan cewa su su rika zargin ka ta wasu hanyoyi ko kuma su ce baka yi abin da ya kamata ba ko kuma su ce ka yi abin da ya kamata amma ka ƙara ƙoƙari ta fanni kaza wannan shine abin da shi eh, demokradiyya na ainihi na gaskiya ya gada demokradiyya din ba wai mutum ya zama shine malami kamar sarki ba a'a ba haka bane ba mulkin sarki na sarauta za ka yi ba Eh, mulki ne wanda kai za ka ƙasƙantar da kanka ka ji abin da mutane suke faɗa kuma ka yi ƙoƙarin hanyar da za ka gyara kuma ka kare su kuma ka kare su daga mutane kamar 'yan ta'adda kuma ka kare su daga naka mutanen fadawanka ko kuma wayanda ya kamata su zartar da aikin da ya kamata kai ka yi din in sun kasa kamar yanzu insecurity ne sun kasa aikinka ne kaga kan cewa sun yi daidai din ba wai ya zama na kan cewa na yi bakin kokari na saboda haka shi kenan eh, duk abin da ya faru kuma ni na riga na yi bakin kokari na wannan ba shi bane demokradiyya Farfesa Muhammad Hussein na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa kuma mai sharhi akan abubuwan da kaje su komo. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.